wanda ya yi bayani akan yana so ya ƙarin bayani akan wannan hadisin addinin nasiha qulna liman lillahi wa kitabihi wa lirasulihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa ammatihi wannan ai muhadara ce ta mai zaman kanta domin banzo sallallahu alaihi wa sallam an ba bashi jawami'ul kalim dunkulallun kalmomi amma a takaice dai abin da yake nuna shine addini nasiha ne aka tambayi manzo sallallahu alaihi sallam gawa yace lillahi ga Allah nasiha ga Allah shine bin littafinsa da bin dokokinsa wal kitabihi da littafinsa nasiha ga qur'ani shine karanta shi haddace shi fahimtarsa yin aiki da shi wal rasulihi nasiha ga manzo sallallahu alaihi sallam shine bin sunnarsa wal a'immatil muslimina da kuma shugabannin musulmi yi musu nasiha shine in sun yi kuskure a ce abin da suka yi kuskure inda hali ya zama kai da su in ba hali ya zama zamanto duk hanyar da za ta kai gare su ba tare da cin mutunci ba ko wulakantawa wa ammatihim da kuma dukkan gama garin mutane duk wanda kaga kai ka yi nasiha ga mutane a karan kanka domin nasiha da mutane shine ka mu'amalanci mutane da irin abin da kake so su mu'amalance ka da shi ita ce nasiha ta farko a kanka kai ba za ka so a ma ƙarya ba to bai kamata kawa wani ƙarya ba ba za ka zo a zalunce ka ba bai kamata ka zalunci wani ba ba za ka so a cuce ka ba to bai kamata ba ka cuci wani ba ba za ka zo ka munafunce a munafunce ka ba to bai kamata ka munafunci wani wannan ita ce nasihar da mutum zai fara yi a karan kansa shine mu'amalanci mutane da abin da yake so su mu'amalance shi to nasiha kuma ta biyu ga mutane shine wanda za ka wa mutane shine in ka ga mutum ya yi kuskure ka bi hanyoyin da za ka yi man nasiha ta jan shi gefe daya da kyakkyawan magana abin da kai kuskure ne wataƙila in kai ne baka fahimta ba sai ma bayani wato dai abin da ake so ba a samu a samu communication gap a tsakanin musulmi rashin tuntuɓa ka fassara wani abu ko ka ji wani abu ga mutum ko ba za ka kira shi ba ka nemi bayani ni fa na ji kaza da kaza ne gaskiya al'amarin to wannan ita ma nasiha ce ga musulmi na ji an ce kayi kaza kayi kaza wai da gaske haka ne in haka ne ka taimake shi domin yanzu zai san mutane sun sani ya gyara in ba haka bane ba zai yi ma bayani kai ka gamsu ba haka bane ba to wannan shine a takaice abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi da addinin nasiha dan asalin hadisin ai kaga ba wai ka ja mutum ba kai mishi nasiha ya zo sababin hadisin sababin hadisin wanda ya faɗo shi ɗaya daga cikin sahabbai ne da ya saye doki dinare uku ko hudu ko wani abu makamanta haka in ban manta ba bayan an yi ciniki an ba shi dinaren ya an biya ba da dinare an ba shi doki har ya hau ya tafi sai dawo ya ce ina wanda ya sai da dinare sai ya ce gashi ya ce gaskiya dinaren dokin nan naka zai kai dinare biyar shi kuma ya ce a ah, tunda na sayar da uku ma yanzu za a bani biyar ai kawai ka kai mu ya karo bi ya kara man ya hau dokin ya kara tafiya sadda ya zaburi dokin ya fita da gudu sai ƙara dawowa ya ce ina mai dokin nan ya ce wannan dokin naka sai ya kai bakwai ya ƙara bakwai har sadda ya kai goma sai mutane a wajen suka ce ba mu taɓa ganin dolan ɗan kasuwa irin ka ba ka da ki hanci ka yi tafiyar ka amma da yake sakarai ne baka iya kasuwanci ba ka zo har ya kai goma abun uku ya ce a'a ai na ji manzo sallallahu alaihi sallam ya ce addinun nasiha qulna liman lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa ammatihim to kaga irin nasihar ita ce farkon nasihar to kaga a cikin mu yake wannan nasiha wani abin kawai za mu rinka karanta ne tabarrukan ko saboda dai tabarruki ma ka sayo mutum abu ya dawo ya ce kai na da hancin kama da ƙari a sai duniyar da ba da yanzu ba yanzu Allah Allah ma ake ka matsu ka ɗage kayan ko mutum yana so sai kau da kai sai a ni gaskiya ba abin da zan yi da shi ka tafi dan ka rabce kuɗinka wanda wanda kuma irin wannan kasuwancin kasuwancin wanda ya matsu haramun duk wanda ya matsu za ka sai kayansa a ahya in kayansa dubu goma ne ka sai shi dubu bakwai to ka sani dubu ukun nan da ka rage maka ci haramun sai Allah ya tambaye ka wanda ya matsu abinda shari'a ta ce shine kai mishi ne ka ba shi kuɗin da zai amfana ka bar mishi kayansa in yana da buƙatuwa da shi in bai buƙatuwa da shi ka saya yanda yake normal a kuɗin kasuwa naira dubu goma yake haka ka saya wato baka yi istiglalin ba baka ɗauki baka samu dama ba ta matsuwarsa ka tauye mishi abinsa to haka musulunci ya ce takanas malaman fiqh suka yi babi ne zama akan buyu a kitabul buyu na cinikin wanda ya masu ya ake yin shi a musulunci saboda menene su musulmi ga baki daya rahama da jin kai wajen sana'a wajen kasuwanci wajen dukkan lamarinsu haka ake so don haka Allah maɗaukakin sarki ya kara mana nasiha wanda ya ce kuma yana tambaya akan shubha duk in ji an ce shubha abinda babu aya karara da hadisi karara akan haramun kuma babu aya karara da hadisi karara akan halal ne to wannan abin da yake tsakiya sai kuma zuciyarka ta sosu da shi to shine shubha an gane babu aya karara babu hadisi karara akan haramun malamai ba su ce makaruhi ne ba amma yayin da ka zo aikatawa sai zuciyarka ta sosu ta kasa nutsuwa to ka bar shi wannan shine shubha duk da baka da watakila lokacin da ka shi in an ce kana da aya akan haramun ne a'a ba da shi amma na ji zuciyata domin manzo sallallahu alaihi wasallam yace al-ismu ma haka fi nafsika laifi shine abin da zuciyarka ta so su kariha an a alaihi nas kuma baka son mutane su gani wannan laifi ne da haka da kaji za ka yi abu zuciyarka ta su to ka bar wannan abu ko da baka da aya karara shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yace istafti nafsa wa in aftaka al-mafsum yace kai wa kanka fatawa ko da mai fatawa ya ma fatawa akwai zaka iya tambayar malami ka ce malam abu kaza ya halatta a tuniki sai ce ya halatta sai ka je kasuwa za ka yi kuma sai ka ji zuciyarka ta ƙara bugawa anya to manzo Allah ya ce ka bar shi ko da mai fatawa ya baka fatawa sai ka ce kai ni ba zan yi wannan cinikin ba zuciyata ta buga to wannan shine shubha domin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya shiga tubuha to waqa fil haram to zai shiga haram kaga ba aya ba hadisi da ya haramta amma shigar ka yau da kullun to za ka shiga haramun me yasa za ka shiga haramun saboda ita zuciya lawama zuciyar mumini da Allah ya sa kamata yake zamanto mai zargi to duk abin da zuciyarka ta zarge ka a kai to ka bar shi to in ka kai kana saba ma zuciyarka ta ce abin da za ka yi ba kyau ka dage ka yi to daman farkon duk wanda zai aikata haramun sai ya ji zuciyarsa ba daɗi to murɗe ta yake daga ƙarshe har sai ta zama normal lokacin da ya aikata ko bai jin komai to wannan ka shiga cikin haramu amma zo sallallahu alaihi wasallam ya ba da typical misali da zaka gane karra'i yar'a haula al-hima kamar mutumin da ya zo mai kiwo ne ga iyaka da aka iyakacce ga burtani sai ka kawo dabbobinka sai ka suka tsaya a kan iyakar suke kiwo wannan bishiyoyin da suka fito wanda aka yi shaida da su na iyaka ƙarshen burtali sai suka zo suna cin wannan bishiyoyin sai ka kyale su da sun gama cinyewa ina za su shiga cikin gona to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan misalin domin duk shi mumini mai wa'azi na farko a cikin a cikin a jikinsa shine zuciya ita ce mai wa'azi na farko domin in dai da imani a cikin zuciyarka to duk abin da za ka yi na ba daidai ba sai ta gaya ma duk lokacin da za ka yi abu na ba daidai ba kuma zuciyarka ba ka ji ba cewa ba daidai ba ne ba to yanzu ka je zuciyar ta gama amfani shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah da ya halicci zuciya ya halicce ta fara kal kamar auduga to in ka aikata zunubi sai baki ya ɗisa a jikinta in ka ƙara aikatawa sai wani bakin ya ɗisu in ka ƙara aikata sai wani bakin ya ɗisu sai manzo sallahu alaihi wasallam ya ce sai zuciyar tare ne ga baki ɗaya sai ta zama baka baƙaƙiri ƙiri. kamar abu ne da ka ɗauko shi ka rufe shi da leda to a lokacin zuciyar ta tashi daga aiki duk wani ruwa da ka zuba ba zai kai gare ta ba wato duk wa'azi da aya da hadisi ba za su yi tasiri a zuciyar ba saboda asalin zuciyar wannan kantar ta lulluɗe ta alherin yana can ƙasa shi duk wani alheri da ya taho bai ya iya tsaga wannan sharrin ya kai zuwa gare ta to a wannan mumini ya tashi daga aiki shi yasa ai sahabbai da suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam muna aikata abu sai mu ji ba daɗi da karkarwa da tsoro da fargaba ya ce wannan dalili ne na imani wanda ya ji in ya aikata ba daidai ba ko ya nufi aikata ba daidai ba yana jin zuciyarsa tana rawa tana fargaba yana makarkata wannan dalili ne na imani kuma shi wannan ita zuciya kuma gradually a hankali a hankali take tafiya ta zama haka duk wanda ya fara aikata wani abu na ba daidai ba ranar da ya aikata a matsayinsa na musulmi da bai saba ba da kyar zai iya bacci sai kai ta jin ba daɗi to kuma gobe sai ka ƙara dannewa ka aikata gobe sai jin daɗin in yau ka yi kaso ɗari to washe gari sai ka yi tamanin sai ka yi sittin sai ka yi arba'in sai ka yi ashirin sai ka yi kawai sai ka gaji lalai ba ka jin komai kamar ba a yi komai ba in kai to a lokacin ka tashi daga aiki saboda babu wani alkhairi da zai kai zuciya fatan mu Allah madaukakin sarki ya sa zuciyar mu duk abin da ta faɗa mana mu yi amfani da shi na gaskiya duk abin da ta umarce mu na sharri Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu ubangiji madaukakin sarki ya taimake mu da taimakon sa Allah duk mai nufin batanci ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da kasashen duniyar da suka daure gindi Allah ka mana magani ubangiji madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka Allah madaukakin sarki ka kawo mana agaji kuma mun ga cewa hatta wani a kasan nan saboda dukkan kafirai wannan hikidin yake kansu mummunan maganar da yayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam to amma alhamdulillah an samo shi an samo inda yake karatu an yi komai kuma an faɗa an san wane ne kuma yan uwa da suke obama shehu da suke ifadar su suna tracing sun san wane ne so da za ta kai lokacin da na tabbatar ba zai yiwu ba wani ya taɓa manzo sallallahu alaihi wa sallam a kyale shi za a kai wannan lokacin saboda menene ai ko a dokar ƙasa ai ba ta yarda ba wanda yake da jama'a da mutane irin wannan wani kawai ya fito ya zage shi ba ma dokar Allah ba domin har gitsa al'umma ne amma time ce yarinya ya fim ba tarbiyya gare ta ta tsora abin nan to me ya kai in ba dama akwai wani abu a zuciya ba me kawo zagin manzo sallallahu alaihi wasallam da batanci gare shi duk munafincin ta amma daman wanda yi wannan daman ai yana da hikili da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zage ta man ya zagi musulmi amma me kai shi da manzo sallallahu alaihi wasallam daman abin da yake so ya samu chance ita kauda mun ba a wannan maganar ta fatan mu a matsayin ta na musulma Allah ya shiryar da ita amma ba a maganar ta to amma ko da mutum yayi ya zage ta abin ya tsaya kanta ya zagi ma musulmin Najeriya za mu samu sauki ya ce musulmin Najeriya banzaye haka suka bar ƴaƴansu suna yi da sauki amma kai ka taba manzo sallallahu alaihi wa sallam ai kaga wani abu ne da musulmi ba za su kyale ba in doka dole gwamnati ta ɗauki doka a irin wani domin tun kana haƙurƙurtar da mutane kada su ɗauki doka kada su ɗauki doka amma ba wanda zai ga irin waɗannan yana da damar da zai cin musu kuma ya kyale su don wata tsoron doka saboda dokan ba ta man magani ba ko muna nan akan bakanmu duk munafukan da za su ce wai a'a bai halatta a ƙauracewa kayan faras ba domin wasu suna nan suna yin wannan bayani amma duk malaman duniya wanda suke faɗa a ji sun tabbatar da cewa wajibi ne ga musulmi ka ƙauracewa kayan faras wayansu da suke kiran kansu 'yan salafiya ko 'yan madakhila suna nan suna cewa wai bai halatta ba sai gwamnati abu zaril gifari me yasa quraisha suka ajiye suka kyale shi lokacin da ya musulunta wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ka'aba ya ce sai na karanta qur'ani akai ta dukansa akai ta dukansa ya kusan su suma yace ali dan gaffar ne mutane suka zo sai a tuluna rajulan min gaffar yanzu za ku kashe mutumin da ayarinku na kasuwanci ta su suke ficewa kuma shahararru ne wajen fashi yanzu ku kashe su za su shaƙe ku ba za su zo su ɗauki fansa ba amma za su shaƙe tattalin arzikin ku aka ƙyale Abu Zarar Gifari Abu Zarar Gifari a lokacin gwamnati ne shi kaɗai aka ƙyale shi saboda mutanen shi za su yi muƙaƙa'a ko me za mu iya yi mu dai ba Faransa za mu je ba mu kai farmaki mu ba wani abu muka ce mu ba kawai kuɗinmu da muke da akwai muka ce ba za mu sai ba za mu sha man total ba ba za mu sha ba za mu yi juye da shi ba ba za mu sai turare na farans ba ba za mu sai duk wata mota fijo da sauransu na farans ta renault duk ba za mu saya ba na faransa duk ba za mu saya ba to a ce yanzu musulmi ya kasa yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan mutuna fa kasashen larabawa abinda ma malamai da suka ce ka iya amfani da shi don kasaya amma saboda karfin imanin su market ɗin fa ake kwaso kayan yanzu jiya na gani trailer trailer irin doguwar trailer nan da cike da kaya guda ashirin aka cika ta da kayan faransa wani mutum shi kaɗai ya je ƙona ya ma riga ya saya shi zai san kuɗi kuma faransa ba sun amshi kuɗin amma shi ya kasa juriya aka tambaye shi aka ce ai za ka iya bari ka sayar tun da faransa sun amshi abu shi baya so ya shiga sufa market sa ma ya ga da in france da ya yi asarar duk abin da ya mallaka a duniya saboda manzo sallallahu alaihi wa sallam shine kokkoluwan wanda in ka taba wa musulmi shi to bai kamata ka kyale ba saboda in aka kyale ba a san gobe ne za a yi ba kuma yin wannan shi yake jawowa ne su kan tura su yi bincike akan musulunci yanzu wanda ya kin din manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-musi fitina dan Holanda a kaga da ya gama fim din musulunta yi? da ya da duniya ta tashi a fim din da ya nuna sai ce to wannan wane ne na taba ne ya fara bincike yanzu ya zama musulmi ya gane wane ne ɗaya daga cikin manya-manyan waɗanda suke irin wannan rubutun da daga cikin su suna dawa suna musulunta sau da menene nuna tasirinsa a idan musulmi Allah ke taimake mu kai na'am yawa kamar yadda gwamnatin Kano ta canza France ya koma Madina to abu ɗaya rage wanda na yi rubutu na rubuta gwamnati kuma a kori court in tilas ɗan faransa shi kaɗai rage yanzu an yi alhamdulillah Allah ta ka musu da alkhairi yanzu wannan faransu ya koma madina road to abinda kuma ya rage yanzu a kolikot in filan ba faranshi ya tafi faransa a zuwa a ɗauko mana gasu salisu shehu nan gasu salisu black nan d black ya rike super eagle ma musulmi ne coach ne Gasu wannan mani garba dukkan mu mun san mani garba yayi filas yayi elkanemi yayi jilas baga in muka yi tilawar da ina suke dukkan sun kwata ne kuma sun samu nasara a kwace ɗinsu a ɗauko su a basu su musulmi ne yan uwan mu hausa fulani su zo su ci kuɗin mu ba na ɗan faransa ba naka shi ma muna kira Allah madaukakin sarki ya taimake mu gwamna shi ma ya kore su kamar yadda ya canza faransa ros na'am malam wa alaikum assalam eh to insha Allah za a buga da izinin Allah tunda duk suna nan a Facebook ana ta bugawa an lissafo kayan gabaki daya to za mu nemi wa'yansu masu firintin press su yi firintin ɗinsa a raba mutane yawwa insha Allah to Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk